Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Juma'a jajibirin ranar tunawa da cika shekaru 20 da kai harin ta'addanci a Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. ta alhamis mahukuntan taliban a kasar afghanistan sun bar jirgin saman qatar ya tashi daga filin jirgin saman kabul zuwa doha wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping sun tattauna na tsawon mintuna 90 a jiya alhamis a gana wasu ta farko a cikin watanni bakwai yau juma'a da yawa daga cikin 'yan siyasar yankin hong kong sun sha rantsuwar yin biyayya ga china bayan ɗaruruwan takwarorinsa sun yi murabus domin nuna rashin goyon baya. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin tsaftace birnin Kano da zai kuma taimaka wajen samar da kuɗaɗen shiga da biyan waɗansu buƙatun al'umma. sai dai al'ummar jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi akan wannan yunkuri. shugaban najeriya wallah ba sai cika alkawari kan mu biya kuma mu zo ba a samu lantarkin ba abu ne mai yiwu an dai za a ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari. mun kuma hira da wani ɗan najeriya da ya tsallake rijiya da baya shekaru 20 da suka shige lokacin da aka kai harin ta'addanci a birnin new york ni ɗin nan ganau ne ba jiyo ba abun nan ya faru da ni a ciki allah ubangiji ya kare ni sai kuma yunkurin da hukumomin najeriya ke yi na yaƙi da ayyukan ɓata gari ta hanyar yanar gizo mahmud lalo zai shigo da shirin duniya amurka wanda ya waiwaya kan harin ta'addanci da aka kai amurka shekaru 20 da suka shige za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel waɗanda a yau suka jibinci ayyukan ta'addanci a ƙasashen afirka amma kafin nan ga halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun bar jirgin saman Qatar ya tashi daga filin jirgin saman Kabul zuwa Doha wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi tun sa'ad da Amurka ta kai karshen aikin sojojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata. cikin wata sanarwa mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Hunt ta ce a yau gwamnatin amurka ta shirya tashin amurkawa da waɗanda suke da cikakkun takardun izinin zama a amurka ta jirgin haya na katar daga filin jirgin saman hamid karzai ba za mu iya tabbatar da cewa jirgin saman ya sauka lafiya a katar ba 'Yan Taliban sun ba da haɗin kai wajen tsara ficewa Amurkawa da kuma masu cikakkun takardun izinin zama a Amurka a cikin jiragen sama na haya daga filin jirgin saman Hamid Karzai. Sun nuna sassauci kuma sun kasance masu daɗin mu'amala kuma ƙwararru a cikin mu da su a wannan ƙoƙarin wannan mataki ne mai kyau na farko kamfanonin dillancin labarai na reuters da afp sun ba da rahoton jirgin yana ɗauke da fasinjoji 113 daga cikinsu akwai amurkawa 21 ko kuma masu cikakkun takaddun izinin zama a amurka da 'yan kanada 43 da kuma 'yan ƙasar holland 13 kamar yadda ma'aikatunsu na kasashen waje suka bayyana Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun tattauna na tsawon mintuna casa'in a jiya Alhamis a gana wasu ta farko a cikin watanni bakwai inda suka tattauna bukatar kada a bari takaddama tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki ta rikide zuwa rikici. Bangaren kasa Amurka ya ce hujja za ta kasance cikin rudani kan ko za a iya gyara dangantakar da ta lalace tsakanin kasashen masu karfin faɗa a ji a duniya. da ta yi tsami sosai a cikin shekaru da dama da suka gabata. Sanarwar fadar White House ta ce, Biden da shi sun yi tattaunawa mai ma'ana kan al'amura da dama, ciki har da wurare da muradunsu da ɗabi'unsu suka dace da kuma inda suka bambanta. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa 'yan jarida cewa tattaunawar ta mayar da hankali ne kan batutuwan tattalin arziki da sauyin yanayi da kuma COVID-19. Sanarwar ta ce shugaba Biden ya jaddada bukatar Amurka ta dindindin ta zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata a yankin Indo-Pacific da duniya baki daya Kuma shugabannin biyu sun tattauna alhakin kasashen biyu don tabbatar da gasa ba ta shiga cikin rikici ba. To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda hukumomi ke ƙara sa ido kan harkokin ɓata gari da ke amfani da yanar gizo suna damfara al'umma. Isa Fantami shine ministan sadarwa na Najeriya ya kuma yi ƙarin haske akan wannan yunkuri a hirarsu da wakilinmu Sale Shehu Ashaka. Duk wani abu na zamani idan ya zo sai an yi hakuri an yi ta wayar da kai an saurari korafe-korafen mutane kuma a matsayinmu na ma'aikata da muke da amana ta kare rai da dukiyoyin al'umma duk matakin da za mu ɗauka wallahi al'azim kare rayukan nan shine number one duk abin da zai cutar da talaka allah ya san shine shaida ba za mu yadda a yi shi ba duk abin da kuma yake da amfani ga talaka za mu wayar masa da kai mu tabbatar an kawo masa kusan kullum ana samun karuwar masu damfarar yanar gizo a Najeriya inda shugaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC ya zayyana cewa anguwar leke a Lagos ta zama sabuwar tungar 'yan damfarar yanar gizo. Ibrahim Kyauka ya yi fatar dagewa wajen bunƙasa wannan ilimi a ma'aikatar ta sadarwa don kare jama'a daga ayyukan 'yan damfara. In an sata maka waya a wurin SMS za su iya samun uh, bank details naka za su iya samun na ne account balance naka abin da ya rage a cikin account naka za su san gwargwadon kuɗi na ne kake da shi ka gani na ɗaya kenan dan na biyu in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su a cikin wani waya bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka za su iya cire in sun cire sim card din sun sa wani waya abinda za su iya za su gwada recharging wayansu yin recharging wayansu za su iya samun za su iya samun uh, account balance naka and then za su iya samun kari wasu ya ɗauka sim card din nan zai san ok na iya cire kuɗi daga account account uh, na wannan and then banda haka ga abin da ya rage so bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire ɗari biyar kafin ka sani ba shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging kafin ka sani za ka yi ta samun um, alerts na david sau daya ka gani kafin ka sani ba duk kuɗin da ke cikin account nan za a share shi yanzu haka akwai mutane 402 da aka cafke da tuhumar damfarar yanar gizo daga watan afrilu zuwa yunin bana in ji hukumar ta efcc sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria. tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz ya sake shigowa da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki. Daraktan yankin Afirka ta hukumar lafiya ta duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran Afirka za ta samu kashi 25 cikin 100 na allurar rigakafin COVID-19 nan da zuwa ƙarshen shekara fiye da yadda ta zata. Nahiyar Afirka wacce tuni ta fara fama da karancin allurar rigakafin yayin da kasashe masu arziki ke shirye-shiryen yin ƙarin wata allurar ta yi allurar rigakafin na sama da kashi uku cikin ɗari na mazaunanta. Shirin raba allurar rigakafin na duniya COVAX ya faɗa ranar Laraba cewa yana sa ran samun kusan allurar rigakafin COVID-19 biliyan ɗaya da hudu nan da zuwa ƙarshen shekara, saɓanin hasashen watan Yunin da ya gabata na allurar biliyan ɗaya da tara. Daraktar WHO a Afirka, Matshidiso Moiti, ta faɗa wa taron manema labarai jiya Alhamis cewa Amurka ta bayar da allurar ninki uku yayin da aka raba ta zuwa kasashen afirka tun daga watan maris daga ƙarshe a yau juma'a moscow ta ba da sanarwar kammala bututun iskar gas mai cike da takaddama na nord stream 2 To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin tsabtace birnin Kano da zai kuma taimaka wajen samar da kudaden shiga da biyan waɗansu bukatun al'umma. Sai dai al'ummar jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi kan wannan yunkuri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Baraka Bashir ta haɗa mana. kimanin watanni hudu kenan da samar da kamfanin cape gate kamfanin da ya sha alwashin kawo karshen matsalar wutar lantarki ta hanyar samar da megawatt goma a shekara mai kamawa sannan a wata shekarar su samar da talatin har su kai adadin megawatt ɗari da hamsin da suka sha alwashi a shekaru biyar masu zuwa kamfanin kuma ya sha alwashin samar da iskar gas takin zamani baya ga lantarkin ta hanyar aikin sharar da jama'a ke zubdawa ma'ana za a mai da shara kuɗi. Koyaya alakar wannan kamfani da ma'aikatar muhalli ta jihar Kano duba da Cape ta ɗauki wasu ayyukan ma'aikatar? Kwamishinan muhalli ta jihar Kano Dr. Kabir Ibrahim Getso ya yi ƙarin haske. Mu muke da alhaki sa ido kuma mu bibi yadda suke gudanar da aiki wanda sakamakon wannan hannun jari da gwamnati ta sa su wannan kamfani za su rinka biyan gwamnati wasu kudade watan farko na shekara ta 2023 har zuwa karshen shekaran za su rinka biyan gwamnatin jihar kano naira miliyan hamsin duk wata a shekara ta gaba kuma za su ninka su rinka biyan naira miliyan ɗari duk wata a shekara ta uku shi ma za su ninka su rinka biyan naira miliyan ɗari biyu duk wata ga gwamnatin jihar kano daga nan kuma har zuwa karshen wani yarjejeniya wanda an yi kiyasin cewa za a samu sama da naira biliyan talatin a sakamakon wani yarjejeniya mun tuntubi masana harkar muhalli na yadda suke kallon wannan sabon ci gaba farfesa murtala muhammad badamasi na jami'ar bayar ta kano ya ce yana fata cape gate za su cika alkawarin su sarrafa shara a mai da ita lantarki gas da kuma a taki ba karamin al'amari ba ne kuma muna fatan ubangiji ya sa su iya cimma buri sai dai nan gaba ya tasiranta a ce akwai waɗansu kamfanin ma daban waɗanda suke manya saboda a sa takara tsakanin kamfanuka shugaban gudanar da ayyuka na kamfanin capgate bello abba ya kasai ya bayyana ƙudurorinsu. a yanzu maganar da nake yi akwai kasashen da suke da sha'awar su su kudi kuɗi akan wannan aiki amma zai yiwu ne idan mutanen kano su masu biya kuɗin kwashe shara yanzu dai a san sharar tana da muhimmanci a kwashe ta za ka kuma biya a kwashe maka bayan lantarki muna fatan mu samar da takin zamani muna fata daga shara din muna fatan mu samar da gas muna fatan mu samar da mai na mota mai na mota Allah ya duk a eh, hasashen nan da shekara na muna contract mu shekara ashirin ce so muna tunanin mu nan da shekara goma watakila za mu kammala duk wa'annan abubuwan da muka faɗa Bello ya kasa ya ce suna a hankali suke muradin cimma dukkanin burukan da suka sa a gaba domin kuwa gwamnatin Kano ta ba su kwangila ne na shekaru ashirin masu zuwa Ko menene ra'ayin al'ummar gari dangane da wannan ci gaba? Shugabannin Najeriya Allah ba sai cika alƙawari kan mu biya kuma mu zo ba a samu lantarkin ba. Abu ne mai yiwuwa an dai za a ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari tunda komai na rayuwa in za ka yi kana buƙatar haɗin kai. Kai za ka yi daka biya kuɗi domin a samar da wannan abun? Gaskiya zan iya biya. dan biya ma sosai da sosai saboda abu ne na ci gaba saboda matsalolin da muke samu wajen kamar fetur gas haka da wuta duk sun yi karanci a da da kyauta ake kwashe shara a halin da ake ciki dai aiki ya koma ga wannan kamfani na tabbatar da al'umma sun biya kuɗin shara domin cimma ƙudurin da suka saka a gaba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya to a gaida baraka Gobe ake cika shekaru 20 da harin ta'addancin da aka kai Amurka da ya sanadin mutuwar mutane 2,977 da suka fito daga kasashen duniya sattin. Garba Suleiman Krako, madakin Saminaka, wani ɗan Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya, kamar yadda ya bayyana a hirarsa da sashen Hausa. Ni ɗin nan ganau ne ba jewo ba. Abin nan ya faru da ni a ciki Allah Ubangiji ya kare ni abinda hausawa suka ce zakaran da allah ya nufa da tara ko ana ruwan muzuru ana ruwan shaho sai ya yi to a wannan september 11 ni kam ina ɗaya daga cikinsu wato abinda ko yasa na ce haka saboda ran da michael jackson lokacin yana raye zai yi wasa da shi da 'yan uwansa wato welcome back concert wato kiɗe-kiɗe da rairaye da waƙe-waƙe tsofaffin waƙoƙinsu da suka yi da tun suna 'yan ƙanana shine suka haɗu su biyar yadda ake ce musu daman jackson 5 michael jackson su biyar shi da 'yan uwansa za su yi wasa a madison garden square a new york ni kuma daga boston na kama hanya ran goma ga watan september zuwa new york to allah da ikonsa akwai regional manager na hotels din uh, marriott hotel muna mutunci muna ma'amala da su aka bani discount duk inda zan je a america ana bani discount a wannan hotel na marriott to da aka bani discount na tafi da ainihin takardun wannan discount wato wannan discount shine ake cewa staff associate discount to allah da ikonsa hotel din nan a nan twins, uh, twins tower hotel per night wato a kwana ɗaya akwai ɗakin da ake biyan dubu ɗaya da ɗari biyar akwai ɗakin da ake biyan ɗari biyar ma per night to sai ya kasance na samu wannan staff associate discount wanda yake abin da yake a cikin takardun paperwork dina zan biya naira saba'in da dala saba'in ne to da na zo wannan nuna launin bambancin fata dai a amerika har yanzu yana nan gaskiya da na shiga sai suka ga cewa gani baki na zo na neman abin nan sai suka ce mun ba daki ashe ashe za su ceci raina ne wannan mariot na farko inda alfaya da ya fara zuwa ya daka wannan jirgi na farko nan wannan hotel yake suka ce ba ɗaki duk an sai da ɗakuna sai dai kai ne annex to na rasa inda zan yi ni ko ba na san wani wurare ne ba anan nan a manhattan da zan samu wani hotel mai sauki ga ni kuma da takardu na riga na samu wannan sai dai marriott hotel na ce su kai na annex kai ne annex nan da aka yi to shine wannan maganan ana ruwan muzuru ana ruwan shaho zakaran da Allah ya nufin ya gabaɗi sai ya gani to yadda aka kenan na gabaɗi bayan mun je an gama wasa su Michael Jackson sun gama wasannin su cikin daren nan muka dawo wajen kusan asuba aka kwankwanta kawai karfe takwas zuwa tara na safe sai na kunna cnn to dama ni ba ni da wani channel a tv da ya wuce cnn kawai sai na ga gagawai jirgi ya yi misin navigation wato ya batan kai ya fada wannan gini na twins tower a harsashen da ake kenan da farko cewa jirgin ya yi batan kai ne ya zo ya ruguza wannan gini wanda yake a nan a manhattan yana ɗaya daga cikin wanda suka fi gine-gine masu tsawo a wannan guri kamar yadda ake cewa a turance kamar skycraper wato gine-gine masu tsawo guda biyu wannan yana kallon wannan shi sa ake cewa twins tower ko twins building ana cikin wannan ana juyayin zillumin cewa ga jirgin sama ya batan hanya ya yi batan kai ya dankara ya shiga cikin wannan gini kawai sai ga alfayad ya zo alfayad shi kuma ya taho da nashi jirgin zai daki ɗaya ginin sai da ya kwana perfect kwana yadda ki ginin to daga nan ne sai gwamnatin amurka suka tashi tsaye cewa to wannan ba batan kai jirgin nan ya yi ba ya yi ne da niyyar ta'addanci ana cikin wannan kenan ga ginan nan guda biyu duk sun kama da wuta jirage sun makale a ciki sun kama wuta 'yan kwana-kwana duk ko ina suka fito kuwa mu sai gudu muke sai gudu muke kowa na yana gudun ransa ana cikin wannan kenan sai gashi an samu labarin wani jirgin shi kuma ya tashi zai je ya fada a white house wani zai je pentagon aka kabo su daga cikinsu ba su kai inda dai za su je su kai ba a takaice dai abin da ya faru kenan a ran nan Garba Suleiman Krako wani ɗan Najeriya mazaunan birnin Boston. To za ku ji ci gaban wannan bayanin nasa a shirinmu na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci sittin sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar asabar ɗinnan ne wato 11 ga watan satumbar 2021 amurka za ta yi tarukan cikar shekara 20 cif da aka kai mata hare-haren 11 ga watan satumba lamarin da ya faru a shekarar 2001 shekara 20 bayan aukuwar wannan mummunan lamari da ya girgiza duniya shirin duniya amurka ya lalubo wasu mazauna new york birnin da aka kai hari kan tagwayen benayen cibiyar kasuwancin duniya na world trade center waɗanda suna birnin a lokacin da aka kai wannan hari to yau batun da za mu tattauna a kai kenan yayin da ake shirin bikin cikar shekaru ashirin da kai wannan hari a gobe asabar idan allah ya kai mu sunana mahmud lalo madalla to kuma yadda ku suka ji a shimfiɗar shirin gobe asabar shekara ashirin kenan cif da aka kawo wa amurka wasu hare-hare waɗanda aka fi wa lakabi da september 11 a turance har-haren sun hada da wanda aka kai tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da wanda aka kai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma harin da ya kaici wani wuri da ba a tantance ba inda jirgin ya faɗi a jihar pennsylvania akan hanyarsa shi dai harin na new york ya kasance wanda aka fi asarar rayuka inda ƙididdiga ta nuna cewa akalla mutum 2,753 ne suka mutu abdulbasid nuhu abbas dan tasi ne a birnin new york a ranar 11 ga watan satumba yana kusa da inda aka yi waɗannan hare-hare kan tagwayen ginin na world trade center a wannan rana ina jan taxi na kama a kusan eh, zan je wannan wulare sai 'yan sanda sun ka tare mu sun ka ce ba za su yi damu shiga ba ba daidaiwa ba sai muka ji labari cewa ai cikin rediyo cewa ai wato an rusa world trade center muna cikin wannan magana kuma sai muka ji wani kara don na kusa da wurin wasu sai muka ji kara wani gagagaga wato kenan eh, kara na bin kenan da ainihin wannan jirgi ya ainihin rukusar da wannan gida ana nan ana neman a ceto rayuka kuma sai gidajen sun karu so kuma kan mutane to akalla ma'aikatan kashe gobara 343 ne suka mutu da 'yan sanda 23 a lokacin da dogayen benayen suka rushe su dai benayen guda biyu waɗanda suka rushe ɗaya bayan ɗaya suna yankin da ake kira manhattan ne a birnin na new york nana yiwa boateng ya taɓa aiki a benayen na world trade center kamar 1994 ce da 93 da na fara aiki wuri she na yi aiki wurin kaman 3 years sannan na bari na bari kaman ya na bari no mai jima ba o oh, na yi kaman 4 kaman 4 to 5 years or so she na bari no she shekarar da na bari shekarar da no abin ya faru na ji da wani ya kira ni gana ma ka kira ni don babana ya san kamar na aikin wannan building Sisa ya kira ni ta da ni wani ta ba sai phone. Sisa da ya kira ni kan has na kwana shi na doki na ji aiki da dare na zo da safi. na kwance ya kira ni ya doki fun Wai wai wani abu ya faru cikin garin kuma ce ba ko bai faru ba. Shi shi ya tada ni ya bari da kuna TV na gan abin da ya haɗu. o oh, gaskiya kawai mutane da yawa da na sani da suka mutu cikin wannan a cewar buwaten waɗannan hare-hare da aka kai kan faɗo masa a zuciya duk da cewa an kwashe shekara ashirin musamman idan ya ga ana maganar a talabijin ah, to abin ya zo ya jima shi sa yanzu da an yi kamar mutane sun fi da ankarin su kai amma zai kai shekara aka an ka fara yin batun shi kan radio ko tv shi mutuna tamun da ni na taba aiki wuri Sha abin kuma ya zo mai da abin zo suna gudawa kan tv malam muhammad awal ayyub tsohon ma'aikacin tsaro ne a amurka yana kuma daga cikin jami'an tsaron da aka girke a wurare daban-daban don dakile wani hari da za a iya kaiwa a wannan lokaci a cewar ayyub shekara ashirin bayan harin na ɗaya ga watan satumba an ƙara tsawar matakan tsaro a sassan amurka domin kaucewa sake aukuwar wannan al'amari musamman ma a sansanonin sojin kasar yanzu ya koma ya yi karfi da dai na san compared to da dama kamin ka shiga kowane base ina da wuya kamin ka shiga ka zo kamin ka shiga especially ne kari ka mota in za ka shiga dai kari ka mota ya kamace ka nuna ID kuma ka je motan ka samu clearance ka karbi abu eh, pass before market da ya sa ran shugaba joe biden zai ziyarci inda benayen suka rushe domin nuna girmamawa ga waɗanda suka mutu a harin na 11 ga watan satumbar 2001 wanda ya jawo amurka ta shiga yaƙi mafi tsaho a tarihin ƙasar wato yaƙin afghanistan wanda amurka ta kawo ƙarshensa a watan agusta masu sauraro da kuma aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako godiya ta musamman ga baba yakubu makeri wanda ta taro mana muryoyin da kuka ji da bakin namu sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin a daidai wannan gaba ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya. sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel waɗanda duk suka jibinci ayyukan ta'addanci. ra'ayi na farko ra'ayi ne na baffa haruna bajoga ya ce murya amurka ku gaya wa kungiyar amnesty cewa ta gaggauta taimakawa najeriya da ababen da suka dace don samar wa kasar tsaro mai inganci ta yadda za a kawo ƙarshen zub da jinin 'yan kasar ba gaira ba dalili duba da yadda a kullum suke fidda alkaluma a kan ayyukan ta'addanci da ake yi a kan 'yan kasar waɗanda ba su aikata laifin komi ba sai ra'ayin abubakar sadiq Belel jihar adamawan najeriya kai ko cewa kake hakika kashi mayakan boko haram sama da mutum 100 da sojojin nijar suka yi hakan wani babban ci gaba ne a kokarin da kasar ke yi na yaƙi da ta'addanci da fata Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan da dukkan masu ɗaukan su amin sun amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Rilwanu Ibrahim London Uba. Kace matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka na katse layukan sadarwa a faɗin jihar domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke neman mamaye jihar matakin yayi daidai. Allah ya sa sauran jihohi makwabta su ɗauki irin ta. tattaɓa ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Hafiz da tishin muhimman kanin labarai. mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun bar jirgin saman Qatar ya tashi daga filin jirgin saman Kabul zuwa Doha, wanda shine jirgi na farko na waɗanda ake kwashewa daga kasar da ya tashi tun sa'ad da Amurka ta kai ƙarshen aikin sojojinta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata. Cikin wata sanarwa mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Hunt, ta ce a yau gwamnatin Amurka ta shirya tashin Amurkawa da waɗanda suke da cikakkun takardun izinin zama a Amurka ta jirgin haya na Qatar daga filin jirgin saman Hamid Karzai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun tattauna na tsawon mintuna casa'in a jiya Alhamis a gana wasu ta farko a cikin watanni bakwai. Inda suka tattauna bukatar kada a bari takaddama tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki ta rikide zuwa rikici. Bangaren ƙasar Amurka ya ce hujja za ta kasance cikin rudani kan ko za a iya gyara dangantakar da ta lalace tsakanin kasashen masu karfin fada a ji a duniya da ta yi tsami sosai a cikin shekaru da dama da suka gabata. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku kashi na biyu na hiranmu da Suleiman Krako kan harin ta'addanci da aka kai a nan amurka shekaru 20 da suka shige kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin muhammad tafis baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta shiri da bada umarni alheri ke muku kwata alheri.